uh, minista an ce kun daidaita da malamai ya eh. me kuka daidaita To lalle an daidaita bisa kamar bukatocin da sun ka kawo ma gwamnati kuma babban matsala ke san albashi ne na 'yan kwantiraji mm. na kama eh, wata ɗaya wata biyu zuwa uku tunda ke san a duk shekara cikin wannan lokacin ana iya samun kama abin da ake cewa ƙarshen shekara ya zo akwai abubuwa jiya kuma ya yi daidai da dukkan matsaloli na duniya tunda matsalar kuɗi ya zama to ba nan bai ne ba duka duniya ne Mm. to game da matakan da gwamnati ya ɗauka an ka samu wajen abin da ake cema miliyar bakwai kamar miliyan dubu kuma bakwai an ka samu an ka zuba an ka biya waɗannan ma'aikata duk wani are suke biya an ka biya su ke ji babban matakin yasa kuma shi ne babban kamar tambaya da sun kai na biyu kuma tattaunawa ce da game da maye-mayen ƙungiyoyin ma'aikata abin da ake cema etn da gwamnati ya fara kuma dai har ya samu sun ka shiga sun ka ɗauki hanya kamar wadda suke bukata kuma kamar wadda abun zai kawo kwanci hankali cikin ƙasa. To yanzu uh, wace yarjejeniya kuwa cin ma? Yarjejeniya dai duk dai abubuwan da muka tattauna da su ETN lalle yanzu gwamnati na yana ɗauka mataki na mm. eh, cewa waɗannan abun cika wannan alƙawla. Tun da abubuwan da sun ce na farko waɗanda kamar abin da ake ce ma prealable gwamnati ya kire wannan tattaunawa kuma ya cika su game da waɗance ne arias arias an ka mataki an ka ɗauki alƙawalin za a biya su kuma an ka biya su kuma yanzu haka da yake eh, hannun gwamnati yana buɗe na a kowane lokaci a tattamna saboda ke san an ka ce dambu in ya yawa baya shi mai mm. amma daidai gurgudu duk abin da ya kamata gwamnati ya yi ya ɗauki alkawalin zayayi ne. To yanzu wannan alkawarin da kuka yi me za ku yi gana ganin wannan ya ɗore? Ha'a, matakai ne ke san ita a eh, ƙasa za a ba a ci a za a yi tunda matakai ne waɗanda gwamnati ya san da matakan da kamata ya ɗoka game da ke ga ai yau ana nan ana ta reform iri-iri. In mm. ki duk matsala dai matsala ta kuɗi ce. kuma mm. ke ga dai matsalar ba Nijar da wannan matsala matsala ce kamar ruwan dare gama duniya amma eh, eh, matakan da gwamnati ya tsoka game da abin da ake ce ma minister da finance na kiyaye kama arzikin kasa kama karo karo duk abin da yake shigowa an ɗauki matakai mayya mayya da wadda ya kamata a yi su wadda ya kamata a ce an biya ma sektar socio da ba eh, bukatoci waɗannan matakai duk an ɗauke su in kina sauraron radio ke gama sati wanda ya huce ce kama shi bitulmanin ƙasa kamar trezor ke mm. ga an yi canje-canje iri-iri wanda muke tsammanin duk waɗannan da an ka samu mutane ne waɗanda kowa ya yi imani za su tsayawa su yi aiki tsakaninsu da Allah su yi aiki don arzikin ƙasa shi kuma a samu duk wasu alƙawalla da gwamnati ɗoka a ce an cika su an biya ma'aikata su tunda da in ki ɗoka waɗance ne abun ba wai rere ne bi tunda gwamnatin ga ya hau bai taɓa samun matsala ta biyan kuɗi ba ba a taɓa samun wata guda da an kai ba tunda waɗancan 'yan kwantaragi ne 'yan kwantaragi kuma suna da yawa ko masu eh, horasar da 'yan lakwalle kuma a kasari dai ana samun su ko ina cikin ƙasar nan su ne sun ka samu ares ares ne amma ma'aikata dubayen ma'aikata na gwamnati tun da an ka fara ba a taɓa samun matsalar biya ba duk wata kakin wata ma 25 ga wata to an biya ma'aikata kenan wannan shi ba a taɓa samun matsala game da wannan gwamnati yana nuna dukkan matakan duk da sun kamata don waɗannan su ne ake ce ma kama defense de sovereignty na ƙasa na 'yancin ƙasa ƙasa ba ta ganin tana da 'yanci kamar sai in tana biyan ma'aikatanta duk wata to wannan ba a taba samun matsala game da wannan albashi na ma'aikata ba. Mun gode sosai da ka samu damar magana da mu. Masha Allah. To shi kenan ta huta gajiya to na gode.